shugaban club in Arsenal yana jin kungiyar shi ta zama wani abu idan aka yi la'akari da yadda suka fara wasa a farkon wannan kakar wasannin ganin yadda kungiyar ta lashe wasanni biyar a wasan zakaru na Premier League shugaban kungiyar Arsene Wenger ya ce club in sun ɗauki wani sabon salon wasa fiye da yadda suka faro a farkon wannan kakar wasannin 'yan wasan club in sun yi nasara a wasan su da suka buga da club in West Ham da ci uku da babu a filin wasa na Emirates ranar Asabar. Wannan ya sa sun ba club ɗin Manchester City tsoro da kuma shirye-shiryen fuskantar wasan ƙasashen Turai da 'yan wasan Monaco ranar Talata mai zuwa. Ita da ƙungiyar Arsenal tana cikin zagaye na kusan ƙarshe a gasar cin kofin FA wanda idan har suka rike wuta suka samu ci uku da ɗaya to za su zamo cikin na sama a gasar wasannin zakaru na UEFA.